بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ga ba su koya filo gani bai bayani ya ci mujiza shi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina ma ikpa eh, gani bai mujiza yana wugayi alamari na ja ce alada zawangi bana ina zawangi biyo biya su kuce zata etiyan lilabe ya wuce wani yanakin bayaniya labari na nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tiya al'aswad al'ansi annabi ya sahabu ji labari kidi iza ba gina yi gama na zuce ya al'aswad na uwu ya shi yi ne annabi ke labari ya to zai wuna kuma za a wukin ya mambo a caga na biya labari ya tiya alamar shauka kayan zai ji tutu dazan ita abuna kuma ji faruwa ga annabi da madina mafiya labarin ya ina ji faruwa ki muci kwanna na zafi ya zanbe madina yana ita mu jasa na toci jiyu na min ya mujiza jo annabi sallallahu alaihi wasallam oga gani bai sabita ya giyan kaifi gata aishu hamidan wa leije eti milatu soko eti ebojin ya tocho ebona alamu yo oge wa go jo ga wani dajin ya tochi liwe lami tu tochi ezulu fere lami tu ga sokona alamu yo ga zanne dajin ya tochi eh ga mai dajin ya tsoci le soko ba a'a da cikin yau wato anima jin ya nye yawo nye gi wani gbaji koye kan wani zaji koye kan ga yi jin wani dan na ibu toci manacin bo bai ha e ejin ayi dan egban ayi fa e dajin ya soko bai nuna bane ya soko yi wani a wani wani a, wani watan ja musulmi da kanji gade mafa fe ko zanji ya kan ga ya fayin gbama so ko ya gboti ka be yan be ni mani ujin ayi na yan emi latu soko ga ya ebo jiyan soko ebo jiyan soko ebe egbon awon ebe gintara awon ebe bagun bagun jo ebo jiyan soko ga da wani fe lami tu yana jin wani wana ebo ga wai jiyan awon ngala anabi gangan be sayidina umari lokacin mu belli ya fon boku woro na mu fe gunga e wannan ofufo ucitin kwani kashi woro kinwo sayyidina umar ga ofufo nje woro kinwa annabi fe bayu be shiga ci ga ilbas jadidan soku yoro fa wa ishamidan hamidan soko feza leje latu tu soko na wa murshahidan soko feza tututu irina a weweboyan socho na to a ci a gama sayidu na umar leje etimila tu soko etiyan eh, uwen shahada ebuna da sallah su babu ogo jama'in musulmi ji kando reza gani madiyanu galle ko ba ma lembayin soko mana cimbuyo ibe cimbuyi bai sociyo anabi ga gani be sahaban na na ga sabit na ga wale ishe timilatu soko ama be wowu wen shahidi a cagama sabitu leije etimilatu soko ama be sabitu efonagun kwenye mamana eti mujiza anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga faruwa na dewai jelewa wani dana a ce a gama ji faruwa yau wakala lirajuli mimman ya daila islama wawa ma'ahu fil kital annabi gam ya e ci zaba gindo co na lokuna gani biwina ta ci musulmi ji ba gin na da annabi fe ya sahaba ji labarin ga innahu min ali nar zai legun kudana ya e gimi na wa mu da ta cin gimi na jo fasadaka Allahu qawlahu to shi ma gaya annabi Muhammadu lafikin dugun wani kibe di faruwa ya zaba gin na kudabu bi annahu nahara nafsahu mutso galla ina wai lagun kuna ci hawu titaci wani wale annabi ga zan doro ga wuti ci na ina wa wuti ci na ga gajin azaba fa kiyama ngala side-bombas ana tsare zai je la bomb da na kada wumi ne afikin mai duguro a wuye gya musulmi jina a wuto kafiri jina etun yoyen gimi na ji annabi ga doro na layin do cha wuti ta ciuna e wuci ga gajin azaba fa kiyama ugo de alkhairi ba so ciwa e, za samu fin ay e, bilamini amini wala da ta payo ko titi o moto wuya ebo machine ndo china yi yije ko ebo akida de ndo china ga dauna dole ne boko haram ki da dede a ile ya ba wagar da za wutu na babu lada wato ba so ci ba so ku su bai kira ci ne a ci gaga mini mujiza shi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wada li umar bin khattab fa asba umaru fa aslam un ba duwa ga so ko umaru guba na gidefe fikin maka wani mai waga wala ni wancin da musulunci nai addu'a nabi muhammadu har sace Umaru na nabi fi alifa baci zumu Ba ba addu'a ga ko a musuluncin wacin biya umaru ni mini umaru guba na Umaru biya musulunci go ibo albarka yan addu'a yan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam an a feza ko to sallah feyi so ibo da su yi maki yi jau amma wulo musulunci nan ga yi wato ala amma mai wai latuyi nye salla tsalla kafiri ji da wani ba ji na amma ya na le sai na umar yana je ba wani abunan su kujin makagoyi tun lokaci jahiliye sun da zandawa kuma magaga zama lafalan wa telalo madina na watun sahaba na shi kena fe ya shi ya soso shi ibu kafiri ga gwasan ama amma funan wa tela na wani ya makaci fata umaru ga maka ya da madina zai gaiwa gan nan wuyoro mana mu ci gumi ngole ga sokoji kaboyu sokoji kaboyu soku guyu ogogan da alkhairi wada ali ali bin abi talib an yuzhiba allah an an yuzhiba allah anhu al-harra wal bard فكان لا يجد حرا ولا بردا annabi ke ba duwa ya sayi na ali ke de ali umarcin da ya bai batan wa jufe wofe sarawai ma jufe ke waki wa zafi annabi ya duwa ba ga batin ya zafi na na wa jufe na kawana bai batin ya ba ya kuna wa jufe na kawana soko gan biyu soko mu gangan biyu soko gangan biyu ودا لعبد الله بن عباس أن يفكيه الله في الدين annabi ke ba duwa ya abdullahi gi ndagiu abbas ndagiu da wana ba duwa ya giu na ga soku yu fahimta ya adini wa yuallimuhu tawil soku gi mu ilimi qur'anu fahimta nke ba duwa bi adu mata ebona abdullahi bin abbas mu bi afe zafe jiye gan alhaburu ko ga alhaburu wal baharu aja fe yu ga manko edun ci ko mun ji bayan do ci ba li kasrati ilmi ya bokun do ilimi ibnu abbas be ka mala ga ci ga nabi ci ba do ilimi yawa wada li anas ibn malik bi tuli al-um anabi ke ba duwa ya anas ege malik da so ku yi rai palo anas ji ku ku yi ya gona nan no la be yu tun hali zakan boyna shiga ujin idimu yuna anabi ba duwa yu ga so ku yi rai palo wa kasratul mal wal walad so ku yi gidan so ku yi azki dan wa an yubarika allah lahu fi'i ba ga tsoca albarka da arziki ganibe zuri yuji ganibe zuri yuji fawuli da lahu mi'atun wa ishiruna addu'a nabi muhammadu agu sallallahu alaihi wasallam eti zibo eti anasa addu'a na biya goyi ti ana so e bona so citwa ana sira gani begi zabuki za shi twain egi shi tun shato e shi a caga na zini maliki da mai jebo ibu albarka addu'a na bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ɓata mazakaran ya giba gyaca ga yau lissul bai yi na cinya daga shi kukuru bana egi shi twine 120 dari da ishirin annabi bayan su ko mun fayu na yi muje sai annabi sallallahu alaihi wasallam وكان ya milu fi sana مرتين shi gbadobi na naji so ko gigun ya anas ne kwa arziki na e bana arziki ya madina ciji gwa ko wa so da kiyo shi gbadobi na buna je dobi na salami madina to ba ni mu da bu shi gbadobi ne anas ba ko ya ne uzugu ba wani soni ba do kutuna ngole kwa arziki wa wa asha mi'ata wa ishirina sana aunawaha ana zujin rayuwa ya shitwai nole addu'a go ayu rai palo ayu gidan ajan ziki batu da miniya mujaza na su kujin annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam agan afe wa kana utaiba bunu abi lahab ka shakka ka min sahu wa zahu ege abu lahabi ne ga utai ba nan wulagun so annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e bunan waya wasa awa annabi muhammadu sa utai ba e botun de de nan lobe ba annabi na a alayya annabi sha addu'a baki addu'a ki sha annabi ba tewo fada alayya yusallitu allahu alayhi kalba min kilabihi فقتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام annabi aduwa ba ga soko le shigi tu mini ya shigi ojo soko le shigi otu da ya gbani unyi mine da ya womini usane gaba a ce a gawu ya zaba gina wani utai ba kin ya zarkawo da na yi ga zarkawo na mini ya kin ya shamo babu su kulle gaba zurgi to wani ci jin wallaka wani ebe egbe na wunya nabi muhammad wuce ba duwa tuna allah akbar wa shukiya ku hutu matar allah shekawa bi ba nabi ya cimbele na de kinye madina wani wa huwa ala al a nabi ta minbaro fa jumma mafi fada allah wa azza wa jalla annabi fai ba duwa ga sokoya ile girgiji da sama ba ni lokaci na wa duwa bai ba na na ni amma kafi bai ba duwa na zuni daga girgiji a gami ba bandoro girgiji dana wa ga patijo fe dazan loke ga alamu yi ile girgiji ga kuwa e ka alamu ga ya dele wa ga patijo فمطروا ilal الجمعة الأخرى حتى shuka إليه kasatul المطر so ti de ya lan e ebo albarka duwa na biyo sai juma wuro eleba eleba sai na izabagin na ke be shekawa be ba na biga ekoja ba harka ja su gikin kun do dole o ebo na nga ele ga dokun etin lotu a turi so wa juga zu fada Allah na bi cike ya duwa ba fa aqla'at su ko cikan legi kini ci. ele ci ba wa haraju yamshuna fi shams a filonalojin mana mai dana na beke ba duwan na ta min baro na. ile ba ba karan zawon gizi tiya tiya ci ya zanyi da ta cikin boganci ile ga gaga mai fitina kau da ba mai fitina mini ya mujiza shi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ata ma'ala al-andak zai ji gukuyan da kana nabi yayin gi a mai zakutu kí wọ́n ayà jẹ́ ó jí ṣe ní ìgẹ́ṣẹ́ ìrì ní páànù ní aṣáájú láyàá kó ògógún páànù ní ọ̀sán ẹni ẹ̀dá zùmú gbọ́nà lóza wa ngiji a wọ́n bahima tó dábà jì na lè fi wuce wọn èyí páànù ní náà wọ́n sọ́rọ̀fù alú ẹnjí ṣe na gwalo wọ́tọ̀ àmú aksaru makan ṣe madokun gafayin na yi mujaza na ce wangi na ci alada zawon gile ba wacce alada zawon gile ba a ci gaga mini ya muje shi wa atuwa mafi manzili abi tolha na rajulan emi sahaba na iga abu tolha na annabi ya sahaba za shi ne yi za guwa da gutota da wani da yan gicin sha'iri na gana ci gana yan na ana zini maliki kuku lada takwai lukon tatu ube mana egbo egbagbo wani a ga yangici wula ama da waso da lukon tatu amma za kuke funi bai yangicin na yau za shi ni a ce a gagi yangicin na yami abu talhabu fata ma funi na yi mujiza ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wa at'amal jaisha min nizwada tabi uraira hatta shabi kulluhum sojaji a giyan gice vogi abu uraira wannan ga ci ganin pata ma afuni ne soja na ji lokun dada na kena alugwalu allah akbar a ci gaga wa at'ama fi bina'ihi bi zainab lokacin na nabi fayawai na na zainab na yan giciyan waliman foga na, yan gici wuyo min kasati a adat halaha umu sulaim halkan sun marufiyat wala yudra to'an fiya aftar hina wuda'at au hina rufiyat a caga wa ramal sha yau hunai, bi kabdatin turat soja ji efu na hunai ne na jikanan a shaga annabin wafi gwanda ubo zai ji gunkun ya hunaini na kafiri ko wuce ji jikana a shaga annabi tofi gwanda albarka kubo fa azama humullah wa zaujal jikanan na gato sha lawa dai nasara ci kafiri ji bo buna jikana ga yau ba ta ba do kuntuna jikana gwa konni har atofe ga lam buka minna ahadun illam talat aynahu ba, e zadda ta ci ni sai na jikana tuyuna jikana gwakonni e tiu ga so ci chayo gawo wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama lokaci na woga jikanan nana inji woga wani sokoyo ni sokoyo ni ke ga iko sokwa shi aga dazan jikan nana citun ya kafiri ji ba dokun tu kwata na jikan gwakonni bai kafiri ji dokun tu na kwata tun ya وخرج على مئة من كريش وهم ينتظرون فوضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يروا أتشاغا كريش تجي مكة تجي ساكاني ذا الشتون تتو أيكا sai نبي محمد ويشي صلى الله عليه وسلم wasallam ga bai dai wa da tiyan bona ba mun shiga ba ce gun gunwa cajin allaka amma ni mi je din do security ya beza za ji ẹ̀fún ń ṣe pátá ẹ̀ ló ṣe káńgí náà pátá ayẹ kan etí hàn anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma jikana fawọ́dọ̀ àtúrábà alárùsíhìn jikana a ṣàgó gàtí àti pátá wa mọ́dọ̀ anabi fẹ́ gúgà bá dókùtúnà wà lámìíràn adìyẹ zai liwe mini abuna na mini mujaza shi anabi muhammadu gaza shi sojoji wagwa gadi na lewena jikan wugata mutuja kpata iliyala iliyala adi na jakana lokaci da na ji minti ya shi kpata ga alama waya wujo bai ni bo dangi wuce hadde ne ya ba zandoro na zagukin yawa zagwa haki bai amma wani zandoci ji ko kabila zandoci ji kawai wasu kanga dangi wuce wa ake wuza amma so gudare a caga surakatu egi malik wani tuwa nabi surakatu egi malik ya na giya jukshum na wuyan na fewa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ebo na odaya gazan doro gadi ube na rakun kun shi tun ga aya wa ga igwa amma ye wa ga anyewa pa anyewa pa izunbu zandoro gude na yura kun shi tun surakatu atiya da dokuwi eti de wa be bi wọn ko u, ko unwa bi ayayi nimi ne gubo ndoro gaji na wa da alkhairi sura ka to so annabi muhammadu le da zama dina wani idade na wani so ba annabi alagwa so annabi na da alayya annabi fe ba do ati dana annabi dana daga egwara kun feshe fikin bu za kun lo egboro obia ni za kun lo egboro obia mun so na tila lipi ne be zo mun ya doya mun lu da shi bi halina dokun gada mun ga da mu mun tewo ga zan na ji karan ya wa so guya be na mun ben ji ne mun so fe wa bi nabi ga mun ba doya ya ali na ga to do na gwa shafikin do ko mazuwa na do ko lo igboro obe zumawa mun ba du ya wi annabi fai ba duwa yu fana najahu allah so ko fe gungwa ali na dan to do ko na wuzu amma la gwa to annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam zai bobo bi alaka yana za mu ce ji alaka bi surakatu yake malik annabi danu dana etide wato kafiri zuma etiwa na bai ko alawawa man gato walahu sallallahu alaihi wasallam mu'jizatun bahira wa dilalatun zahira wa ahlakun tahira iktasarna minha ala adha tahqiqan Manga ga nabi sallallahu alaihi wasallam wanda mu'jiza ji sarawin na jitin yana dalili jitula yu na ji gbangbana boji na shi gbangba na tulayo amma yi ga kaabo yi ga bayani jikin kaabo kace wuke wuke amma na ji daminiya mujiza na ji tula ya nabi muhammadu rayu bana sallallahu alaihi wasallam ki mai mujiza al'amrul kharik lil ada alamari na ce alada za le bada alama mu gan su kuye bozan na su kwazan na ta su kwaye da ji biyu wani kan doro mu je zaga tiya gwata za mai sun da soko e lami tuba wu soko na man jiga alamu yonya ya da soko e ti rayuwa zanna soko ya e ta na ji jibi wani e ta man guru jibi na gayi gurgudu ya katun yi wuga ba soko ya biya gadan ya ta al'asharatul mubasharuna biljanna zago na annabi muhammadu ya bushara belulu aljanna yana e na ya tabu ba gaman bai yi littafin na Ya e tanya annabi gani bai e tanya sahabu ji zagu na ji tiya uji guru ji fata na su kube a salatu gani bai amincin ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita na gbauna su ko alkhairin mutayi shari na toce kan gowo ya wuje wuje yabo Bayaniya ya dini annabi muhammadu Gbawana, sallallahu alaihi wasallam su ko kan gwamwai alkhairi na su ko yake guna wuce wuce ebo bayaniya ya dini annabi muhammadu jawana su ko gigun wuji yamanci na jashi zuwa nan su ko gunya na jike firayo na su ko zuba wuge ito su ko albarka ladan rayuwa yi wa albarka ladan arziki yi wa albarka ladan zuriya yi albarka ladan rayuwa yi e ko shaitan fata su ko gan gani biyu ya kotun gurupa ta soko fun yayi jama'a musulmi ji soko waya dufe lafiya cikin bu waya arziki ya gwala sun bawa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bona kwata da mujiza na shi ugwaya izadi uga zo be ga nabi ma e na ji uga gan kwata na ya gwa sun ba alkhairi da nga mala na ji uga so kwata na sa na ji uga so kwata tika firijo tiza dedejo tiza gurujo kwata na wata a sa na gabe yi sai ɓata na ji kokari tu? e bune kelo ke ji da ba ugata za ji guru na ga ya cin buda na ya ga guda na za ji dede na ya cin buda na ya ga guda na iti ga ya na ji ɓata kelo ke ji da ba uga afrikin dona nabi muhammadu gona sallallahu alaihi wasallam e eh, bune wuga hali rayuwa yi wata wuga hali rayuwa yi umata zumugo ɓata dai na dai ga guji zai yi alagun zozona mujize ya la adini uzozona mujize ya la baumina suko sa imani ayo subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk